This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita 25, 31, 41 da kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammacin Asabar ga kanun labarai nan. 'Yan sanda a Mogadishu babban birnin kasar Somaliya sun ce wani bom ya tarwatse a wata mota ya kashe mutane da dama. Shugaban hukumar zaben kasar Rwanda ya bayyana cewa wani bangare na zaben da aka yi na raba gardama sun zaɓi Paul Kagame da yin tazarce. babbar kotun ƙasa da ƙasa ta duniya ta maida wasu mutane shugabannin mayakan sa kan tawaye ƙasarsu jamhuriyar demokuraɗiyyar congo To daga can Najeriya kotun ɗaukar ƙara ta tarayya da ke zama a Abuja ta tabbatar da hukuncin da aka yanke tun farko ta soke zaben gwamnan jihar Akwa Ibom. Za mu ji rahoto kan wannan bayan da jam'iyyar PDP da ɗan takararta suka furta cewar za su garzaya kotun koli. gwamna muhammad badaru abubakar na jihar jigawa ya ce za su ci gaba da gudanar da muhimman ayyukan raya ƙasa da suka gada yayin da suka rage kudaden da ake barnatarwa a wasu sassan saboda karancin kudin da ake fama da shi za mu ji cikakken bayani sannan muna tafi da filin amsoshin tambayoyinku amma duk sai bayan kun ji labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. 'Yan sanda a Mogadishu babban birnin kasar Somaliya sun ce wani bom ya tarwatse a wata mota ya kashe mutane da dama a wani babban titi mai yawan zirga-zirgar jama'a. Sannan bayan tashin bom ɗin kuma sai aka bi da harbin kan mai uwa da wabi da bindiga. Mafi yawancin waɗanda ake kyauta zaton sun mutu ko kuma sun jikkata fararen hula ne. kamfanin dillancin labaran reuters sun rawaito cewa wani bangare na wasu rukunin kasuwar da ke bangaren da abin ya faru ya tarwatse a ranar laraba da ta gabata ne dai shugabannin gwamnatin tarayya da na yankuna suka idar da zaman tattaunawar kwanaki uku na yadda za a tsara zaben da ke tafe a shekara ta 2016 shugaban hukumar zaben kasar rwanda ya bayyana cewa wani bangare na sakamakon zaben da ake tattarowa ya nuna cewa 'yan kasar sun zaɓi yarda da tsarin mulkin da zai ba wa shugaba paul kagame damar yin tazarce na wa'adin mulki karo na uku zaben raba gardama na ranar juma'ar da ta gabata ya buƙaci jin ra'ayin jama'a ne game da takaita wa'adin mulki daga shekaru bakwai zuwa biyar amma kwaskwarimar za ta ba wa shugaba paul kagame damar yin wa'adin mulki karo na uku na wasu shekaru bakwai masu zuwa jami'an sun ce kaso 98.1 daga cikin larduna guda 21 daga cikin guda 30 da ke wakiltar kaso 70 na masu kada kuri'a sun zaɓi bukatar mr kagame zarci inda magoya bayan shugaban ke ta murna a kigali babban birnin ƙasar a bisa dokar da take ta ƙasa a cikin ƙasar ta nuna cewa yana buƙatar sauka a shekara ta 2017 ne amma idan ya haye wannan zaɓe na raba gardama zuwa cin zaɓen da za a yi to zai ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2034 Kotun Duniya da ke Hague ta bayyana a yau Asabar cewa ta mai da Jamin Katanga da Thomas Labunga zuwa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo don ci gaba da tsare su a can. Ta bayyana cewa karin farko kenan da ta mai da wasu ƙasarsu don yin fursuna bayan ta yanke musu hukunci. Kotun ta ƙara da cewa su fursunonin ne suka bukaci su ci gaba da yin wa'adin zaman sarkar a ƙasarsu. Amma kotun ta ce za ta zamo mai sa ido na zamansu a can bisa sharaɗin yadda ya ya kamata a lura da mazauna gidan wakafi bisa dokar duniya katanga dai a bara ne aka yanke masa shekaru goma sha biyu a gidan wakafi bisa zargin da ake na harin da ya sa hannu wajen kaiwa a wani ƙauye da ake kira bogoro a shekarar 2003 aka hallaka mutane 200 ta hanyar datse musu kai da adda inda ya zama silar ba da makaman da aka aikata laifin sai dai an ɗage sa ran wa'adin da ake masa da rage masa lokaci kan zai fita a shekarar 2018 shi kuma labunga an yanke masa hukuncin shekaru sha hudu a gidan yari a shekarar 2012 bisa aikata laifin sanya kananan yara a cikin aikin soja na yakin sa kai a garin ituri a shekarar 2002 zuwa 2003 shi ma ya nemi sassaucin wa'adinsa amma kotu ta ki amince masa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc amurka ta ce ta damu matuƙa da rikicin da ya barke a lardin oromiya a ƙasar ethiopia da ya yi sanadiyar hallaka masu zanga-zanga da dama da suke a fusace da maganar mai da gonakinsu ta zama yankin da za a raya don yin kamfanoni ko kuma masana'antun kasuwanci a sanarwar da ta fitar a yau asabar daga ma'aikatar harkokin wajen amurka ta hannun mataimakin kakakin ta mactona sanarwar ta ce tana kira ga ƙasar ta habasha da ta ba da damar yin zanga-zangar lumana lumana sannan su haɗa zaman tattaunawar da zai kawo maslaha nan da ɗan lokaci kaɗan akan abin da ya faru Ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce akalla akwai shaidar wasu masu zanga-zanga guda 75 sun mutu a 'yan makonnin nan ta inda jami'an gwamnati suka buɗe musu wuta sannan da dama kuma suka jikkata a gamar Hukumar Human Rights Watch ta ce ta gargaɗi gwamnatin ƙasar ta Ethiopia da mai da martani da ta yi ga zanga-zangar shine ya ja aka yi asarar rayuka sai dai kabilar Oromiya su ne mafi yawa da suke da kaso kamar arba'in daga cikin ɗari na yawan mutanen ƙasar wata makaranta a gundumar gabashin jihar virginia da ke amurka ta kulle makarantar a jiya juma'a biyo bayan ɗaruruwan saƙon imel da saƙon wayar hannu da ya biyo darasin da aka yi na zayyana rubutun arabiya game da kalmar shahadar musulmi jami'an ma'aikatar na makarantar karamar hukumar agusta sun ce sun damu da kalaman da aka yi a sakonnin da suka kwararo a shafukansu har da facebook sun ce ba wani abu da ya nuna barazana ga ɗalibansu amma sun yanke hukuncin kulle makarantar ne domin ɗaukar matakin tsaro sannan suka sanar da jami'an tsaro martanin sakonnin dai ya ta'allaka ne akan darasin makarantar ta riverheads high school da ya ba da dama ko darasin lokacin da aka yi zanen da ke da kwalliya na harshen larabci da aka rubuta babu sarki sai allah kuma muhammadu manzansa ne hukumar makarantar sun ce ba su yi haka da wata manufa ba face nuna irin hikimar da ke cikin fasalin irin wannan salon rubutu na larabawa da ake kira calligraphy Usman Kabara ya karanto mana labaran duniya. To madalla, kotun ɗauka ƙara ta tarayya da ke zama Abuja ta tabbatar da soke zaben gwamnan da aka yi a jihar Akwa Ibom saboda magudin da ta ce an tafka. Hassan Maina kai ne yana ɗauke da ƙarin bayani. cikin hukuncin da suka zartas alkalan kotun ɗaukaka kara guda biyar ƙarƙashin jagorancin mai shari'a oludotun adefufe okoje ta ce an tabbatar da magudin da aka tafka a lokacin zaben da ya baiwa jam'iyyar pdp nasara a jihar ta akwa ibom yayin da wasu yankunan ma ba a yi zaben ba a gaba ɗaya alkalin ta kuma gamsu cewar ba a bi dokokin zabe a lokacin zaben ba sannan ƙuri'un da aka kaɗa ya wuce yawan ainihin ƙuri'un da aka tantance tun farko mr umana umana shine ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc i want to start by thanking bari in fara da godewa Allah mutane 48 da aka kashe lokacin wannan zaɓe ba su yi mutuwar banza ba yau rana ce da gaskiya ta yi halitta mun godewa Allah mun yi imanin wannan hukunci ya buɗe wani sabon shafi a demokradiyyar mu kuma nasara ce ga talakawan jihar Akwa Ibom masu rauni da aka zalunta da yake tofa a albarkacin bakinsa jim kaɗan bayan da aka yanke hukuncin kwamishinan shari'a na jihar Akwa Ibom Mr. Uwam Wakem ya ce za su ɗaukaka ƙara. Having been in court and I listened to the and conclusions the court, kasancewar akan na aka zartar da wannan hukunci kuma na saurari duk dogon turancin da aka tafka muna da ja ba yarda da wasu ɓangarori na wannan hukunci ba mai girma gwamnan jihar akwa ibom da jam'iyyarsa ta pdp na da damar ɗaukar kala zuwa kotun koli kuma hakan za mu yi daga bisani shugaban jam'iyyar pdp na jihar ta akwa ibom ya tabbatar min cewar za su luga kotun koli don tabbatar da zaben nasu bai rusu ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan takaddama za ta kasance a kotun kolin najeriya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Hassan, gwamna Muhammad Badaro Abubakar na jihar Jigawa ya ce wato za su gaba da tafiyar da muhimman ayyukan rayan ƙasa da suka aka fara jihar kenan duk da matsanancin karancin kuɗin da suke fuskanta yanzu kuma ya tabbatar da cewar zai ci gaba da biyan ma'aikatan jihar albashi mafi karanci na naira dubu goma sha takwas. a game jigawa ba mu da wannan matsala insha Allah za mu iya biyan wannan albashi mafi karanci kuma za mu ci gaba da biya har zuwa wani lokaci duk da dai manya-manyan masu sanin tattalin arziki na duniya suna ganin farashin man nan ba zai farfado a lokacin kusa ba to amma duk da haka da izinin allah muna ga mun ɗauko tsare-tsare na rage kashe kuɗin gwamnati yadda za mu iya ci gaba da biyan wannan albashi ko akwai wasu matakan da kuke ɗauka na raba hannu wajen samar da kuɗin shiga ganin cewa kamar da kai bayani farashin mai a kasuwan duniya ya faɗi eh akwai tsarurruka da yawa na yadda kuɗin shiga zai ƙaru a babban wanda ya fi kowanne muhimmanci shine kokarinmu na jawo masana'antu a jihar jigawa wanda in allah ya sa suka kafa suka ɗau mutane aiki abin zai mana aiki biyu mutane za su samu aikin yi kuma gwamnati za ta sami kuɗin shiga bayan haka a kuɗin ɗan shigar da ake karɓa yanzu akwai kofofi da kuɗaɗen suke sulmewa suna ɓata wanda mun sa abubuwa na tsare-tsare masu ƙarfi na yadda duk da kudaden shiga ya kama a samu an same su kuma sun shiga aljihun gwamnati ɗaya daga cikin abubuwan da jam'iyyar apc ce takara a kansu shine batun nan na ba ƙananan hukumomi 'yanci na cin gashin kai kana jin cewa kamar wannan zai yiwu musamman nan jihar jigawa eh kamar a jihar jigawa dama mun zo mun gada kamar kananan hukumomin suna da 'yancin su gwargwadon iko domin su kananan hukumomin don su taimaki juna suka yi a bude wata account da suke cewa local government joint account kuma suka bude stabilization account a junansu wanda suke dan ajiye kuɗi saboda bacin rana gwamnati ba ta daukan uh, kudin local government ta yi wani abu da shi banda abubuwa na cigaban gaban ƙasa wanda aka yadda a tsara a yi wanda a ina ana yi gwamnatin jiha ta ba da wani abu ta local government ta ba da wani abu ko ita local government ɗin ta tafikar ko kuma a matsayin jiha a tafikar amma kuɗinsu ana ba kowa yadda sa ya zo da wata ya kare. wasu abubuwa ne kuke fuskanta na kalubale yayin da kuke kokarin fara gudanar da ayyuka to babban kalubale shine mun zo a lokacin da um, tattalin arzikin uh, najeriya saboda faduwar mai ya yi ƙasa uh, kamar a jiha ta ana samun biliyan shida har zuwa biliyan takwas a wata sai ga abin ya dawo biliyan biyu da ɗari tara zuwa biliyan uku wanda yake kuma an kafa abubuwa na ci gaba wanda mutane sun saba da shi wanda dole a ci gaba da su a misali a kudin abincin ɗaliban makaranta kaɗai muna biyan kusa da miliyan 150 a wata a mai na da ake sa janareto na wuta ta cikin garuruwa ana kashe kusan miliyan 100 a wata to wayan abubuwa ne na jin daɗi da mutane suka saba da su banda magana ilimi da magana lafiya wanda suke kowane wata suna jan kuɗi masu kauri to abubuwa ne da aka saba da su wanda suke kuma allah da ya taimaka da irin tsare-tsaren da muka yi da yanda muka yi har yanzu ba mu rage wani abu daga abubuwan da aka saba yi ba muna ci gaba da su to amma manya-manyan ayyuka na hanyoyi da gine-gine na cigaban ƙasa wannan muna ɗaukan waɗanda za mu iya mu ci gaba da su har mu gama kafin kuma mu sake ɗaukan wani a hankali a ƙoƙarin a gama duk waɗanda aka fara Sai gun watan gwamna muhammad badar abubakar na jihar jigawa a hirar da muka yi da shi masu sauraro ana tare ne da sashe hausa na murya amurka a birnin washington dc a halin yanzu ga ibrahim ka almasi garba da shirin sa na amsoshin tambayoyinku Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Salamu alaikum sashin Hausa muryar Amurka. Don Allah ko an taɓa sarakai mata a jamhuriyar Nijar? Mai tambaya malama Safara'u haƙilu zamani almajirawa malumfashi. Sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayoyin masu sauraronmu da dama waɗanda ke son tarihin abokiyar aikinmu Jamila Fage. To bari mu fara da ansar tambayar malama Safara'u Haƙilu. wadda ke son sanin ko an taɓa sarakai mata a jamhuriyar Nijar. Idan malamar na saurare, to an dace wakilinmu a jamhuriyar Nijar Sulemu Mini Barma ya samo miki ansa daga shehin malami kan tarihi profesa Jibu Hammani na jami'ar Yamai jamhuriyar Nijar wanda ya ce. Ga abun da na sani kamar yanzu cikin eh, shekara kamar shekara dubu da suka shuɗe. sai a ce wuri guda ne kawai ake zaton an yi sarautar mata ita ce ƙasar arewa kamin arawa su amshi mulki ga gubawa ƙasar tana ƙarƙashin mulkin mace ana kiranta sarauniya kuma har yanzu sunan akwai shi sai dai abun ya koma kamar yanzu sarauniya ta tsahi amma da sarauniyar ƙasa ce sarauniyar gubawa to abun ban sha'awa shine su gubawa <clears throat> ga tarihinsu tarihin baka asilinsu daga daura suke kasan kuma cikin ƙasar hausa wuri guda ne aka taɓa yin sarautar mace ita ce daura wasu suna ganin kamar akwai an yi ƙasar zazzau amma ita amina ai ba sarauta ta yi ba ta yi ƙarfi ta yi jagorancin yaƙi don tana zamne fada take duk rayuwarta a fada ta yi kenan komi na fada ta sani kuma eh, eh, ga siyasance da kuma harkar yaƙi duka Eh, cidas ne aka kasa ta gaba ta yaƙi da yawa amma ina ganin kamar ba sarauniyar zazzauce ba amma ita daura sarauniyar ƙasa ce ita ke ikon ƙasa har zuwa lokacin da bayaji da ya zo daga baya sai sarauta ta koma wajen maza wajen maza kuma wanda suka fito daga wata eh, ƙasa ta cikin duniya ba ƙasa wasa ba to in ka duba cikin niger kenan ana iya an ce an yi sarauta ta mace ita ce sarauniya ta ƙasar arewa lokacin gubawa kuma ita ce ke da ikon ƙasa lokacin har zuwa ƙarni na goma sha shida don ina zato ni ga ganina cikin karni karshen karni na goma sha shida na ne zuwa karni na goma sha bakwai eh, sarauta ta koma wajen arawa wa'inda suke su da kansu su ma ga tarihi a eh, ɗiyan guwa ne wato daga sarauniyan nan daga nan suka fito daga nan suka fito don an ce kasan an ce bari bari ne da arawa kenan bari bari ne da hausa to sarauta sai ta koma wajen maza su kuma wajen su ne arawa to in ka duba kamar yanzu kasar abzin kasar abzin da mata ba su sarauta amma amma akwai eh, har zuwa ƙarni na goma sha ƙarshen ƙarni na goma sha shida har zuwa eh, farkon ƙarni na goma sha bakwai mata ba su sarauta amma mace ke ba da sarauta wato kamar kai mutum in ubanka sarki ne in uwaka ba iyayar sarki ce ba ba ka sarauta amma ko ubanka bai yi sarauta ba ko ubanka ba sarki ba ne in uwarka daga abun nan eh, iya sarauta ce to kana iya ka sarauta har zuwa lokacin nan kenan an yi kamar shekara ɗari biyu cikin ƙasar agadez haka ne sarauta mata ke ba sarauta kuma akwai wani wuri cikin eh, ƙabilar <clears throat> cikin ƙabilar eh, abin nan da ke wajen ita yanzu lison da cikin su kashi uku ne a wani kashi inda mata su ne ke zaben sarki mata ne ke taruwa su zaɓi sarki wannan ana ce mata ƙabilan nan yar ƙaramin kabila ce da ake ce ma limtain mata ke da a yanzu cikin adar suke amma abzina ne asalinsu abzina ne daga ayar suka hito suka komo abin nan cikin eh, Eh, kamar yau da shekara ɗari ku suka komo nan ƙasar adar sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar masu sauraronmu da dama da ke son jin tarihin abokiyar aikinmu malama jamila fage idan masu tambayar na saurare ga malama jamila fagen da ƙarshen ansar kwanan nan na haɗu da wani yaro Allah sarki yana ƙoƙarin yadda zai faɗakar mhm. da matasa da za su yi amfani da kafafen sada zumunci mm. sai suka buɗe mm. wata ƙungiya a WhatsApp da suke kiranta Arewa Activist Forum haka to mm. da dai ka san da yanda yanayin aikin yake ba mu da lokacin da zaka zauna kana ta bin abin da yake faruwa amma wannan kan ya sa ni na fahimci kalubalen da matasan suke fuskanta sosai saboda kowane sati suna ɗaukar maudu'in da za su tattauna akai kwanakin baya sun tattauna game da ilimin mata mm. suka suka tattauna game da batun tsaro mm-hmm. kamar jiya dai sun mm. tattauna batun yanda aka ce an hana matasa masu hidimar ƙasa saka hijabi mm-hmm. dogo mm-hmm. ba ci aka an hana su baki ɗaya ba sai na ga matasan nan da nake ganin su akan wayar hannu mm. suna tattaunawa akai kuma suna son su kai wannan maganar ya je zuwa tuta sai gashi lokaci daya ba a awa ɗaya ba kowa zaka ga matasa ta ko'ina daga mm. kowane fanni a Najeriya mm. ana tattaunawa akan ya za a zo a hana mutane yin ibadarsu mm-hmm. sai na ga cewa ba su fahimci mm. bayanin ba sai na zauna to ta tota din ina dan dada cewa fa ga abin da mutumin ya ce ba ca yi dogon mm-hmm. hijabi ba ca aka yi kawai za a rage saboda tsaro yanda mata masu kunar bakin wake shi suke sawa to a rage domin kare mutane sai mutane da dama ba su fuskanci haka ba sai na samu na tattauna da su na ce ga fahimta ta mm. kuma zan gaya muku gaske cewa yanzu in aka duba duk mutane a cikin duniyan nan da suke mm. wahala game da wannan har-haren da ake mm. kaiwa mata ne kuma ma wato kenan jamila idan mai saurare zai fahimce ki kenan dai kina amfani da baiwar da Allah baki ta fannin ilimi da kuma sha'awar da kika nuna game da abin da ya shafi fasahar sadarwa wajen ilmantar da matasa kan ainihin abin da ike gudana mm. to dangane da ita kanta fasahar fa mm. a kwanaki na ji kuna wani abu game da abin da shafi inda ake har hada waya mm. wayar salula da saboda dai matasa su samu ayyukan yi da mm. sauransu shin nan gaba kina da sha'awar ki bullo da wani shiri haka koko dai can ba a rasa ba idan kika samu sarari ki dan musu bayani game da yadda za su amfana da wannan fasahar eh, sadarwa ta zamani kwai da gaske na ɗaya daga cikin abin da nake son naga cewa mun fara ko da ma a ta cikin shirin yau da gobe ne saboda da hmm. akwai yadda zaka iya samun aiki hmm. kana zaune daga Kano hmm. zaka ga cewa ana neman ma'aikata a Kaduna ko ana neman ma'aikata a Jigawa suna zuwa suna sassakawa to yanda za a nemo waɗannan ayyukan ko kuma inda zaka je karatu a ce yanzu da akwai masu son su biya kuɗin da zaka yi karatu to ina son ya zama cewa ko da a ce a sati a rana ɗaya a sati mu fito a kan rediyo mi musu bayanin cewa to idan kuka je wannan shafi kuka je kuka danna wannan kuka je kuka danna wannan sai ma mu hada da hada su da abin nan namu shafin mu na intanet mm. domin su gani to mun gode hajiya jamila ni ma na gode sosai da ka samu dama ka tattauna da ni sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin profesa jibu hammani na jami'ar yamai jamhuriyar niger da malama Jamila Fage waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. You've got mail. Hassan mai waya kan giwa ya rubuto yana faɗin cewar don Allah murya Amurka ku gaya wa gwamnan jihar Kebbi da yi wa Allah ya kawo mana namu shugaban karamar hukuma na riko wato kantoma domin yau fiye da watanni uku kenan da naɗa kantomomin riko amma a tamu karamar hukumar ta kan giwa shiru muke ji. Baffa Haruna Bajoga malamin makarantar Jalingo Primary School da ke garin Ashaka ya rubuto yana faɗin cewar Alhamdulillah mun samu hutun sati uku. da wannan nake kira ga iyayen yara da cewar su ja yaransu a jiki su kula da shige da ficensu su kuma yaran kada su yi zaton an ba da hutu su je su aje littattafansu su yunkura domin ci gaba da nazarce-nazarcen abubuwan da aka karantar da su haka kuma su zamo masu taimakawa iyayensu da ayyukan da suke bukata kada su yi wasa ko su biye wa abokan banza. To ma da kafin mu karkare ga Usman ya kuma zai karanta mana labaran duniya wannan karon a takaici. ‘Yan sanda a Mogadishu babban birnin kasar Somaliya sun ce wani bom ya tarwatse a wata mota ya kashe mutane da dama a wani babban titi mai yawan zirga-zirgar jama'a. shugaban hukumar zaben kasar rwanda ya bayyana cewa wani bangare na sakamakon zaben kasar da ake tattarowa ya nuna cewa 'yan kasar sun zaɓi shugaba paul kagame da yin tazarce wata babbar kotu ta ƙasa da ƙasa ta duniya da ke hague ta maida wasu mutane guda biyu shugabannin mayakan sa kai na tawaye a ƙasarsu jamhuriyar demokuraɗiyyar congo don ci gaba da yin zaman wakafi. amurka ta ce ta damu matuƙa da rikicin da ya barke a lardin oromiya da ke ƙasar ethiopia da ya yi sanadiyar hallaka masu zanga-zanga da dama da suke fusace da maganar gonakinsu da za a maida ya zama wurin da za a yi masana'antu na kasuwancin zamani a sanarwar da ta fito yau asabar daga ma'aikatar harkokin wajen amurka ta hannun mataimakin kakakinta mactona sanarwar ta ce tana kira ga kasar ta habasha da ta ba da damar yin zanga-zangar lumana sannan su hada zaman tattaunawa na nuna bakin cikin abin da ya faru kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce akalla akwai shaidar cewa masu zanga-zanga guda 75 sun mutu a 'yan makonnin nan ta inda jami'an gwamnati suka bude musu wuta. tuma da lagai da usmanu masu sauraro da takardattun labaran da muka zo ga karshen shirma a wannan lokaci sai can dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya idan allah ubangiji ya kai mu za ku ji mu da wasu shirye-shiryen cikin su har da shirin nan na mu tattauna na ibrahim ka almasi garba kafin mu yi ban kwana ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga alhaji yusuf baba tare da dukkan yan uwa da iyalan marigayya hassana aminu baba wadda allah ya mata rasuwa a yau asabar a kano allah ubangiji ya kanta da rahama ya sa ta huta kuma allah ya bada hakuri na jure wannan rashi da muka yi baki daya yanzu a madadin saura abokai musamman ma usman ahmad kabara ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.